It is the remnants that are disseminated. Daraktan labarai na hedikwatar sojojin Najeriya kenan, Manjo General John NNC, ke cewar burbushin 'yan Boko Haram ne da suka saura ke kai 'yan harharen da ake gani a halin yanzu su ɗin ma kuma ba wani babbar barazana ba ne. Ina son tabbatar wa jama'a cewar cikin kankanin lokaci za a ga aiki da cikawa. Tun dai bayan karɓo dajin Sambisa aka dina jin dakarun Najeriya suna kai farmaki ga 'yan Boko Haram. Maimakon haka Boko Haram ɗin nema ke zafafa harharansu. su. tsohon gwamnan mulkin soja a jihar kano manjo general idris garba mai ritaya masanin tsaro ne to amma yan boko haram irin abin da suke yi yanzu dalili yanzu an watar da su gaba daya cewar babban hafsa mai ritaya a hedkwatar sojan najeriya manjo general yakubu usman tun farko ma kwato dajin sambisa ba tare da kamo ko kashe abubakar shekau ba tamkar kashe maciji ne ba a sare kai ba to ka an ka kashe maciji ba ka sare kan shi ba mai yiwa wannan maciji zai sake farfadowa sannan bayan ya farfado zai kama wanda dama ya sai kashe shi din shi ma ya rama gayya wato an dan so a yi saki wato kama an ci nasara general menene abin ya irin wannan yanayin yanzu haka dole ne a ƙara matakan tsaro a cikin wannan wuraren a wannan gefen saboda su mamaye kasan da kyau domin ba su mamaye wurin ba da za a za a samu kafa inda wayannan yan ta'addan za su rika bi suna zuwa suna atakin su sannan a samu abin wurin da za a iya leƙa ko ta ina ana ganin su 24/7 sannan dole ne a nemo kansu da kansu kwawaye shugabansu. Kwararre kan yakin ƙasa kanar Aminu Isa Kwantagora da ke zaman tsohon gwamnan mulkin soja a jihar Benue ya ce akwai sakaci a cikin al'amarin a gaba ɗaya. Ka san mu da sakaci tunda aka ce an kore su a Sambisa to in ba wanda ke da ilimin yakin sukuru bai sai zaton cewa kamar yakin ya kare. Ɗaya daga cikin shugabannin Arewa maso gabashin Najeriya Turakin Tikau Alhaji Aliyu sa Sale Bagare ya nemi jama'a da su bada haɗin kai ga jami'an tsaro. A lokaci ɗaya ba za mu zo mu ce sojojin ba sa kokari ba. Suna iya kokarin su sai dai mutane mazauna wa'annan wurare su daɗa ba su haɗin kai. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Idan gida kai na zai kuna ma ke. idan ba ku saka ke ba na manja kun buka ce ba laushe. Kwaya ka samu ne kai na manja wa ka samu ne soja.